Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 16 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafi tsakanin labarai. Rasha ta gargaɗi Amurka kan aika sabbin samfurin makamai masu linzami masu inganci na tsaron sama samfurin Patriot zuwa Ukraine. Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yankewa kwamandan ƙungiyar LRA e a Uganda. Shugaban ƙasar Ghana ya ce gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta ɗauki hayar sojoji daga Rasha. don su taimaka wajen yaƙi da masu tayar da kayar baya a ƙasar su. Kanan labaran kenan. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin gwamnatinsa na hada hannu da ƙasashen nahiyar Afirka a bangarori da dama a wajen babban taron Amurka da shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka na wani uku da aka gudanar a Washington DC. Alheri Grace sana nan tafa da karin bayani. za kuma ku ji bukatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar a wannan taron. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen rasha ta gargada amurka cewa idan har ta aika da sabbin samfurin makamai masu linzami masu inganci na tsaron sama samfurin patriot zuwa ukraine moscow za ta ɗauke shi a matsayin yunkurin tsokana wanda zai iya haifar da martani daga fada kremlin mai magana da yawan ma'aikatar maria zakharova ta bayyana cewa tura makaman masu linzami na patriot da amurka za ta yi don yakar har-haren sama da rasha ke yi zai nuna irin rawar da amurka ke takawa wajen taimakawa gwamnatin cape ta dakile yakin rasha na watanni goma kuma zai iya haifar da sakamakon da zai biyo baya bata fayyace irin martanin da moscow za ta bayar ba amma ta ce ya kamata amurka ta ɗauki matsayar da ta dace daga gargaɗin da rasha ta yi cewa tana halatta auna hare-haren rasha tare da jigilar makamanta zuwa ukraine ta ce amurka ta riga ta zama wani ɓangare a yakin Jami'an Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani sabon lugudan wuta da manyan bindigogin artillery kan iyakokin ƙasar da dakarun Taliban na Afghanistan suka kai kan fararen hula ya kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu sha biyar. Mata da yara na cikin waɗanda abin ya shafa. Harin da ya haifar da musayar wuta na tsaka-tsaki a kusa da mashigar kan iyakar caman sai dai ba a sami cikakken bayani kan asarar rayuka da aka yi a bangaren Afghanistan ba. jami'an pakistan da na taliban sun zargi junansu da haddasa rikicin baya-bayan nan wanda ake kara samun tsamin dangantaka na abokantaka ƙasashen biyu abin takaici a yau an sake yin wani harbe-harbe da sojojin pakistan suka yi a spin baldag kuma ya haifar da faɗace-faɗace jama'aikatar tsaron taliban a cikin wata sanarwa inda ta bayyana bangaren afghanistan na mashigar chaman. Jiya Alhamis kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yankewa Dominic Ongwen, wani tsohon soja da ya shiga aikin soja yana ƙaramin yaro ɗan ƙasar Uganda, wanda ya zama kwamanda a ƙungiyar 'yan tawaye ta Lord Resistance Army, kuma ya amince da hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka yanke masa na fyaɗe, kisa da kuma sace yara. Mai shari'ar da ta jagoranci alƙalan kotun. Luzdale Carmen Ebenza Karanza ta ce, Kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da duk wasu dalilai na kariya na ɗaukaka ƙara, kuma gaba ɗayansu sun tabbatar da hukuncin. Daga baya alƙalan sun kuma yi watsi da dukkan dalilan ɗaukaka ƙarar da suka shafi hukuncin. Kwamandan yakin da ake nema ruwa a Jallo, Joseph Kony, ya jagoranci ƙungiyar LRA da ta'addabi 'yan ƙasar Uganda na kusan shekaru ashirin a lokacin da take yakar gwamnatin shugaba Yoweri Museveni daga sansanin arewacin Uganda da kuma kasashe makwabta. tomatalla an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da shirin gwamnatinsa na haɗa hannu da kasashen nahiyar Afirka a ɓangarori da dama a wajen babban taron Amurka da shugabannin kasashen nahiyar Afirka na wani uku da aka gudanar a birnin Washington DC. Alheri Grace Abdu ta halarci taron ga kuma rahoton da ta haɗa mana. A jawabinsa wajen taron shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada niyyar Amurka na yin aiki tare da kungiyar tarayyar Afirka da takwarorinsu na Afirka don ƙara samun ci gaba a fannoni daban-daban da suka hada da inganta tsarin samar da abinci mai ɗorewa da shugaba Biden ya sanar da ƙarin dala biliyan biyu da rabi a kan dala biliyan goma sha ɗaya da Amurka ta ware kan wannan shirin. Shugaba Biden ya kuma ƙaddamar da wani sabon tsarin haɗin gwiwa kan samar da abinci tsakanin amurka da tarayya afirka shugaba biden ya sanar da cewa hukumar raya ƙasashen duniya ta amurka wato usaid za ta samar da ƙarin dala biliyan biyu na taimakon jin kai da ake bukata cikin gaggawa da suka hada da abinci ruwa matsuguni kiwon lafiya na gaggawa tsafta muhalli da makamantan haka don taimakawa mutanen kasashen nahiyar afirka da bala'o'i ya shafa da kuma kasashen da ake fama da ƙalubalen ayyukan jin kai inda amurka za ta taimaka wajen bayar da agajin ceton rai cikin gaggawa ga 'yan gudun hijira da aka tilasta wa barin gidajensu da kuma ba da tallafin abinci ga 'yan gudun hijiran da suka tsallaka kan iyakokin kasashensu haka kuma a taron harkokin kasuwanci a afirka da amurka da tunkarar kalubalen cimma gurin muradin karni mcc ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sufurin yankin benin da niger inda amurka za ta kashe jimlar dala miliyan da hudu kasashen benin da nijar kuma su ba da gudunmuwar karin dala biliyan 15 kowannensu don tallafawa shirin yarjejeniyar za ta taimaka wajen rage tsadar sufuri da rage shingaye na kasuwanci daga tashar jiragen ruwa na kotono zuwa nyame babban birnin kasar jamhuriyar nijar wanda zai baiwa al'ummomin karkara damar bunƙasa cikin sauri. samar da ƙarin ayyukan yi da jawo ƙarin jarin kamfanoni masu zaman kansu da za su ba da gudunmuwa a yunkurin samar da abinci. Amurka za ta kuma ba da tallafin dala miliyan goma ga asusun tallafawa ci gaban ayyukan noma na duniya wato IFAD da nufin karawa manoma karfin gwiwa yadda za su ci gaba da ayyukan noma musamman mazauna yankunan karkara da kuma rage asarar da manoma ke yi bayan girbi. Har wa yau shirin zai taimaka wajen bude kasuwanni ga manoma da kuma inganta harkokin kasuwancin albarkatun gona. Amurka za ta kuma taimaka ga tsarin bayar da tallafin taki na bankin raya kasashen Afirka inda cibiyar USAID za ta ba da tallafin dala miliyan goma sha biyar domin tabbatar da ci gaba da samun takin zamani ga manoma. ƙarƙashin shirin bankin raya afirka da tsarin baya da tallafin taki na afirka da ake kira affm shugaba biden ya bayyana cewa amurka da gaske take kan batun ci gaban nahiyar afirka kuma tana da ƙwararen shirye-shirye na cimma wannan burin africa's economic transition depends on good government healthy populations Ya ce ci gaban tattalin arzikin Afirka ya ta'allaka ne kan gwamnati mai kyau da al'umma da ke cikin kwanciyar hankali da lumana da ingantaccen makamashi mai arha. Abubuwan da 'yan kasuwa suke la'akari da su kenan lokacin da suke neman saka hannun jari. Shugaba Biden ya bayyana cewa Amurka ta ƙudiri aniyar tallafawa kowane bangare na ci gaban Afirka da kuma samar da yanayi mai kyau. don ɗorewar hudar kasuwanci tsakanin kamfanonin afirka da na amurka ya kuma jaddada cewa amurka tana nan kan gaba a afirka. kamar yadda aka saba gani wajen tarukan da suka hada kan shugabannin kasashen duniya a wannan taron ma waɗansu ƙungiyoyi sun fito duk da matsanancin sanyi da aka yi suna gangamin lumana da nufin jawo hankalin shugabanni kan waɗansu batutuwa da suka tsone masu ido kama daga neman kawo ƙarshen mulkin kama karya waɗansu ƙasashen nahiyar afirka da neman taka birkin shugabannin da suka yi kane-kane bisa ga mulki da kuma neman 'yancin faɗa albarkacin baki da ake ketawa a waɗansu ƙasashen. Yana cewa ƙasar mu Uganda yanzu haka tana fuskantar tashin hankalin siyasa sabili da shugaban mu Museveni ya yi kane-kane bisa karagar mulki na tsawon shekaru 37 yanzu kuma mulkinsa mulki ne na danniya da kama karya. muna cewa bai kamata amurka ta gayyaci irin wannan shugaban a wannan taron ba ya kamata amurka ta rika jawa irin waɗannan shugabanni birki domin ya zama izna da saura wannan ne dai karo na biyu da amurka ta shirya irin wannan taron an yi irinsa na farko ƙarƙashin mulkin shugaba barack obama a lokacin shugaba joe biden yana mataimakin shugaban ƙasa alheri grace abdu murya amurka daga washington dc a gaida alheri Grace Abdu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Shugaban kasar Ghana na na akufa ado ya ce gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta ɗauki hayar sojoji daga Rasha don su taimaka wajen yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a ƙasarsu. su. kuma suna amfani da wurin haƙar ma'adanai domin biyan su. Masu dawar kishin Islaman sun ƙara kutsawa cikin ƙasar Burkina Faso, lamarin da ya haifar da juyin mulki guda biyu a wannan shekara, ɗaya a watan Janairu da kuma ɗaya a watan Satumba, a daidai lokacin da sojoji ke ƙoƙarin maido da mulki ƙasar. Masana sun yi imanin cewa shugaban Burkina Faso na yanzu, Captain Ibrahim Traore, yana amfani da sojojin hayar Rasha daga kamfanin wana don yakar masu ikirarin jihadi da yake magana a ranar laraba a washington a wani bangare na babban taron shugabannin amurka da afirka shugaban kasar ghana na akufa ado ya bayyana damuwarsa game da ci gaba da ake zargi an samu Today, Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement. Ya ce a yau sojojin haya na Rasha suna kan iyakar mu ta arewa. Yanzu haka Burkina Faso ta shiga wani shiri na tafiya tare da Mali wajen ɗaukar sojojin wana aiki a can. Kuma na yi imanin cewa an ware musu wani wurin haƙar ma'adanai a kudancin Burkina Faso aka basu a matsayin wani nau'i na biyan kuɗin aikinsu. su. za su aiki a kan iyakarmu ta arewaci yana da matukar damuwa a gare mu a ghana kasuwannin hannayen jari sun fada a amurka da turai yayin da masu saka hannun jari ke kara nuna damuwa cewa babban bankin amurka da sauran bankuna a shirye suke su yi kasada na fadawa ko maɗa tattalin arziki don shawo kan hauhawar farashin kayayyaki kasuwar S&P ta uh, S&P 500 ta faɗi da kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari a jiya alhamis inda ta share ribar da ta samu daga farkon mako kasuwar nasdaq ta yi kasa da kashi uku da ɗigo biyu cikin ɗari kuma do ita ma ta yi kasa da kashi biyu da ɗigo biyu cikin ɗari kwana ɗaya da ya wuce babban bankin amurka ya ce ya kamata a ƙara kuɗin ruwa sama da yadda ake tsammani a baya domin daidaita hawa farashin kayayyaki. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi tallafin Amurka wajen inganta ayyukan samar da wutar lantarki. Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan ziyarar shugaban Buhari da ganawarsa da shugaba Biden. Kamar su guda biyar wanda shugaba Biden ya zama na mutum da mutum a tsakaninsu. Wannan zama da aka yi da shi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi yabo da shugaban Najeriya irin gudunmawa da yake bayarwa na samar da mulki da kuma karfafa shi na demokuraɗiyya a lokacin afirka gaba ya kira shugaban muhammadu buhari a matsayin gwarzo na yada mulki na demokuraɗiyya a afirka akwai yarjejeniya wadda ta tabbatar da cewa wani aikin na samu da wutar lantarki na amfani da hasken rana wato sola da ake tattauna da wani kamfani mai zaman kansa yanzu abu ya tabbata gwamnatin amurka ta sa ƙwararren kamfanin zuba jari wato us exim bank zai ba da kuɗi ya kai kusan dala biliyan biyu dangane da dangane da samar da haɓaka wutar lantarki ta sola a najeriya to a cikin jawabai ma da shugaban muhammadu buhari ya yi a ya haɗa da cewa yanzu najeriya ma ta da ƙaruwa yake wajen samar da wutar lantarki ya da cewa a cikin mafi ubangiji 'yan shekaru nan gaba kaɗan najeriya za ta cimma mai dubu talatin na wutar lantarki ban da haka taro da aka yi ranar alhamis shugaban amurka shi ma yana cikin shugabanni da aka zaba suka yi wannan jawabi bayan shugaba biden ya yi nasa kuma shugaban muhammadu buhari ya nuna matsaloli da dama da suke fuskantar afirka wadda kuma a cikinsu har masu barazana da buri na kasashen afirka na cin wasu bukatoci muradoji da suka kafa waɗanda ake fata dubu da da ake sa a cin musu waɗanda suka hada da tabbatar da cewa an daina jin tashin bindiga ma a afirka wato kaga zaman lafiya gaba daya ana fata ya samu a tsakanin kasashen afirka da kuma cikin su kansu kasashen afirka waɗannan suna cikin abubuwa dai da shugaban buhari ya fuskanta tun zuwa mu'ana malam garba shehu kenan a hirarsa da wakilin mu umar faruk musa kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga na birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. lambar matsananciyar matsalar tsaro a Najeriya na cikin abubuwan da za mu tuna. Me za mu gaya ma jama'a in mun hita? Wai ma za a yi zaben ba waɗanda za su yi zaben ake kashewa ba. To zai ka tambaya wake ba su kuɗin, wake ba su makami, kwaya da artashi. da bom sojojinmu da sauran masu aiki na tsaro suna aiki da da iyawansu surutu ba zai kai mu gaci akan ganin tsaro ba. Ita ma dai maganar harkallar hayyakewa juna a dandalin darun wa juna na siyasa na cikin batutuwan da za mu yi waiwaye a bana. A ce wai yanzu an zo ana saka fom na sanata miliyan ashirin na gwamna miliyan hamsin na shugaban kasa miliyan ɗari to ya ilahi ina za'a. Da ƙarfin shugaban kasa da ƙarfin mataimakin shugaban kasa da ƙarfin shugaban jam'iyya sannan ga minista amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su. Gara kai zaben nan a ɓata maka ka gobe bayan shekara hudu ka gyara ka kori wanda ya bata maka waɗannan fa sai sayan so mun muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku a cikin shirin waiwayen mu na biyu a cikin shirin mu na manuniya kuma barkanmu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya wa masu sauran shi dukkanin wata yana. Shiri na ɗari ba hudu cikin jerin shirye manuniyan da ya fara waiwayan abubuwan da suka faru a wannan shekara ta bana. Me yiwuwa kuma ganin irin abubuwan da suka faru karkashin jagorancin manyan jam'iyyun tare Najeriya da yasa aka kirkiro sabuwar jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari ne yasa ɗaya daga cikin jigajiganta a Najeriya da ake ganin da su aka raɗa mata suna. Injiniya Buba Galadima ya ce yana ganin 'yan Najeriya za su yi imani da amanna da wannan jam'iyya mai alamar kayan marmari saboda sauran jam'iyyun sun riga sun balla musu barna. Duk mai hankali ya sani a yadda wa'annan manyan jam'iyyu suke taka haƙƙin 'ya'yansu balle sauran 'yan adam musamman talaka da ƙiyayya da suke da ci gaban al'umma mun yi imani cewa wannan sabuwar jam'iyya mu za mu kafa gwamnatin tarayya. Menene ne wanda ke ƙasa ne wanda al'umma Najeriya ba su sani ba duk ɗan najeriya ya kwana da sanin cewa in buba galadima yace zai yi kaza ko da za a yanka shi zai yi mu muna son mu kwatanta adalci damuwa da damewar tsaro kuma ta sa wani jigon jam'iyyar apc da tsohon mai magana da yawunta nema a jihar neja mr jonathan batsa ya baje bayani ga manuniya cikin wannan shekara cewa al'umman najeriya fa suna cikin wani hali musamman ma dai talakawan da suka nuna jam'iyyar ta apc kauna me za mu gaya ma jama'a in mun hita wai ma za a yi zaben ba wa'anda za su yi zaben ake kashewa ba in ka je mu ya ka je shiroro ka ga mai ina masu zaben ya za yi zaben aljannai ne za a hito da su su zo su dangwala talakan da suka sha wahala talakan da suka yi ta cewa sai baba su ake kashewa yanzu to ku za ku tsaya APC ko kuna da wani ina za mu amma yanzu in ka ce zabe ta zo APC sun hita me za mu gaya ma jama'a wallahi wani wurin in mun je sai in mun sha a guje kana ne ba za ku yakin neman zabe eh, to ya za kai kai yakin neman zaben ministan ba da labarai ya zauna ya ce wai ai lokacin Buhari ne aka samu zama ina zaman layin shi ministan muna ga yancansa ya zo mina ya zo ya je muya ya je shiroro ya je mariga ya je kagara ya zo ya zagaya sai dai kuma shugaban jam'iyyar apc a tarayyar nigeria sanata abdullah adamu ya ce ya zama wajibi a gaya duniya sojojin nigeria na kokari amma dai akwai zabga zagon kasan cikin gidan da ya ce a gaskiya ma wannan shi ya fi mai kuna abin da ke faruwa yanzu ko da yake sojojinmu da sauran masu aiki na tsaro suna aiki da gudun iyawansu to abin nan gashi nan yaƙi ci yaƙi cinyewa to surutu ba zai kai mu gaci kan ganin tsaro ba kowa ya san buhari to rayuwa na soja da bai yake da farin hula in ya taka na yanci ya yanci dan adam wane ne wane sauransu to amma a hakan soja za yi ne zai ji ne yayi ba da ra'ayinka to a nan na fara ji a jiki na allah min gafara akwai ta'adanci na cikin gida ma'ana akwai waɗanda yake suna ma farin ciki abin ke faruwa 'ya'yan ƙasa nan biyu. Zanzara zabarin zabga zagon ƙasan kuma daga cikin gida da ƙetare ya sa tsohon dogarin tsohon shugaban ƙasa janar Sani Abacha Manjo Hamza Al-Mustapha ya ce a kosu alamomin tambayoyi a harkar tsaron tare jan da ya kamata a ɗan tona. Abin tsoro ana shine kuɗin da ake kashewa a riƙe 'yan bindiga ƙanana ya fi kuɗin da ake kashewa a riƙe bataliyo a lokacin yaƙi. To zai ka tambaya wa ke ba su kuɗin wa ke ba su makami kwaya da artashi da bom da kuma abubuwansu na kwamfuta da suke rike da shi da ake gaya musu ina ne za su bi su je suna cin masojoji ko kuma ƙauyukan mutane kawai to akwai wanda suke aiki da su to kuma wannan binciken ya kai ga gano waɗansu na waje. mai sauraro cikin manya-manyan batutuwan da aka bijiro da su cikin wannan shekara su ne harkar harkallar hayakewa juna a siyasa musamman dai maganar siyan tikitin taka taka da aka lafta kuɗin da wasu suka dinga kai ruwa rana tsohon ɗan masar tare Niger Najeriya sanata Mas'ud el-jibril Doguwa na jihar Kanawa ya gaya wa shirin manuniya a wancan lokaci cewa dole ne idan aka labta kuɗi a harkar siyasa su kuma 'yan siyasar su ci amana. Dole ne i zama na jam'iyya ta dinga kallon abubuwan nan ta gefe guda biyu. Gefe na farko shine idan ta tsawwala kuɗin nan ta san da cewar sai masu kuɗi ne za zo su sai fom sannan ma kuɗin fom ne aka tsawwala. Ina magana kuɗin da za a zo a ce za a je a yi yakin neman zaɓe. Ina magana kuɗin da za ka zo ka ce za ka je ka buga fosta. ina magana kuɗin da za ka ɗauki ejen ejen da za su je su kula maka da akwatunan zaben ka ka tsaya zaɓe a shekara ta 1999 wai wancan lokaci na kuka saya ne yayi eh, mu a lokacin da muka sayi tamu ina jin ni dai takara ta ta sanata ina jin ko naira dubu biyar ne ko dubu goma sha biyar a ce wai yanzu an zo ana saka fom na sanata miliyan ashirin na gwamna miliyan hamsin na shugaban kasa miliyan ɗari to ya ilahi ina za'a. sai dai kuma duk da kwarmato da kwarorotan da wasu 'yan najeriya ke yi akan cewa ba za su zaɓe ba ɗaya daga cikin masu fashin baki a najeriya barista muhammad ibrahim zaria ya ce ya zama wajibi a gaya wa talakawan tare najeriya cewa zaben kawai shine mafita domin ta ne kawai za su iya yi wa 'yan siyasa kwantan bauna. yanzu tsarin zaɓe ya sha bamban ana daɗa tsuki hanyar magudin zaɓe ne kullum saboda haka a dawo a rinka cika alƙawura ba mutum ya tsere ba ko kuma jama'a gara kai zaɓen nan a ɓata maka gobe bayan shekara hudu ka gyara ka kori wanda ya ɓata maka dan a ce ba kai zaɓen ba ne ni ina ganin akai haka duk wani kauda mugunyan gwamnati wanda kai ganin gwamnati ta saba maka ya zo maka cikin sauki sai ka sa ƙuri'arka ka kau da shi nan take Kuri'a yanzu tana tasiri game da irin taron dangin da aka yi wa sanata bola ahmad tinubu lokacin da an fidda gwani amma duk da haka ya yi nasara kuwa mai fashin baki akan al'amuran siyasa muhammad lawal na mai gyaɗa ne ya ce a gaskiyar magana sanata bola ahmad tinubu ya ba da mamaki yadda ya wa gaggan jam'iyyar apc juyin waina yanda zaben ya taho da abubuwan da suka faru na yanda aka yi baran-baran tsakanin fadar shugaban ƙasa da barayin shugabancin jam'iyya duka suka fito suka nuna ba sa goyon bayan wannan bawan Allah tinubu amma kuma kadiba da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista wanda ya aje minista ya zo yake takara amma gaba ɗaya bawan allah nan ya sutale su wannan yake nuna maka cewa fada shugaban kasa da shugaban kasa kanta ba su da wanda za ana magana ai shi ma kuɗi ya nuna kila da an tsaya an yi zube ban ƙwarya ba kuɗi zai sha mamaki to ya kai gwamnati kuɗi kila eh, ai ita kamar kaga bangaren ta ba ta son magana cin hanci ko kila ba za a fito da kuɗin ba alhaji ai ba magana cin hanci bane shugaban kasa fa ake magana ai ya kamata a ce ko shugaban kasa bai nuna kuɗi ba in dai ya gafa mutane ya taimaki mutane a siyasance bai kamata wannan abin da ya faru a zaben nan ya faru ba a cikin gidansa ba a cikin gida ya haɗa su gaba ɗaya ya nuna masa ya fi ƙarfin su shi kuwa mafashin baki kan al'amuran da kan kai komo honorable nasur garba dan tiye tuna wa 'yan najeriya yake cewa demokradiyyar najeriya fa ta riga ta tafka gaɗan turguɗewa saboda irin abubuwan da suka riga suka bayyana idan talaka har yanzu bai fahimci menene haƙƙinsa na ya kawo shugabanni waɗanda suke adile ba idan har yanzu ya zamanto cewar gwamnati ba ta ba da damar a yi abin da ake kira demokaradiyya roman demokaradiyya nan wallahi ba zai samu ba idan demokaradiyya an ɗora ta yanzu akan iya shagalinka iya kudinka ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wadda talakan najeriya zai zamanto ya yi amfani da ita ya fita daga wannan ɗanyi da yake ba wannan ce magana gaskiya. batutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin shirin waiwaye na manuniya cikin muryoyin da muka zakulo muku waɗanda muka adana. Sai dai kuma kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko ranakun da suka rage musu duk da ki an ce abin yana yi musu kuna. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki sittin 164 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su bar kujerun da suke ganin suna matukar kauna. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo ni Isa Lol Ikara da kan an gabatar

ni imam sai da zuwa na babban masallacin enugu a state nigeria ina nasiha ina muku nasiha da waje tsoron allah mu koma gare shi saboda irin yanayin da muka samu kawo na mu a cikin nabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sana hamsin bi hams ma'ana hadisin da ke nuna cewa akwai abubuwa biyar da an yi azaba biyar za su biyo baya na farko ya ce Iza mutane suna warware alkawari sai allah ya dora musu abokin gabansu a kansu kuma izan mutane suna hukunci ba da abin da allah ya saukar ba sai allah ya da talauci tsakanin su na zan mutane sun bayyana alfasha tsakanin su Allah sai ya da mutuwan fujura tsakanin su sai nan kuma ba za su taba tauye ma'auni ba ce Allah ya hana su biyo kuma ya rike su da azaba shekaru a cikin wannan kuma Allah subhanahu wataala zai dora musu shugaba mara adalci sa'in nan kuma sai kaga ya ba su wato sadan rayuwa Allahu um, yanzu kuma sai ga labarai amma a takaice. To Hadiza ga labaran a takaice. Jiya Alhamis ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta gargada Amurka cewa idan har ta aika da sabbin samfurin makamai masu linzami masu inganci na tsaron sama samfurin Patriot zuwa Ukraine, Moscow za ta ɗauke shi a matsayin yunkurin tsokana wanda zai iya haifar da martani daga fadar Kremlin. Jami'an Pakistan sun faɗa jiya Alhamis cewa wani sabon lugudan wuta da manyan bindigogin atilari kan iyakokin ƙasar da dakarun Taliban na Afghanistan suka kai kan fararen hula ya kashe mutum ɗaya tare da jikkata wasu sha biyar. Madalla, kafin mai sallama da ku bari mu yi amfani da wannan dama don taya iyalan wazirin Fatiskum Alhaji Ali Muhammadu Guza bisa ɗaurin auren ɗansa Lawal Ali Guza da za a yi gobe asabar a fadar mai martaba sarkin fataskum da ke garin na fataskum a jihar yobe allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure to ma sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa sai kuma jimbe hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.